أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين karo ko Allah subhanahu wa ta'ala da ya tabbata kyawawan da gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya kara mana imani da himma da ikhlasi kuma rufe mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kuma inda muke roƙon da azurta da kyakkyawan karshe idan ajalinmu ya zo huwa liyu zalika qadiru alai alhamdulillah yau muna rana ta goma sha biyu na wannan wata mai albarka wannan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku جندي أسورة النهل إدم أمان تابا بإذن الله سبحانه وتعالى زام تاشي آية تا بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوحى ربك إلى النحل أن واتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ظللا ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك بللا ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ظللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس فيه شفاء يخرج من بطونها شراب مختلف مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير نعم آه الحمد لله ayoyin da muka karanta jiya mun fara ɗauko waɗansu bayanai na nusantarwa da amfani da hankali da tunani da bisa maɗaukacin sarki yake kiran mu zuwa gare shi na waɗansu abubuwa da Allah ya riƙa yi wanda idan aka nasu aka kalle su za a iya karantan kurar Allah da ikon Allah a cikin wannan aikin da Allah ya yi wanda ka koma da ba a ce ka bauta wa Allah ba dole kawai ka ce wanda ya wannan ya cancanta a bauta ta masa koma da Allah bai kira ka ka bauta mai ba ka ce wannan da ya mana irin wannan gata, wannan da ya mana irin wannan ni'iman wannan da ya mana irin wannan halittar ya kamata shi kaɗai ya dace mu wa. godiyar ita ce kuma bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala da Allah madaukakin sarki mun karanta abin da ya faro bayani sun lokaci ya datse wanda yanzu za mu dora insha Allah amfanin halittar ruwan sama da inda ya halicce shi jiya da kuma yanda kusa take tsirrai da barkatun mu yi bayanin kuma dabbobin ni'ima da yadda Allah ya ce da nono da madara da muke sha daga tumbi da tumbi da kuma jini a ba tare da ya gauraya ba kuma irin 'ya'yan dabino da yadda ake giya da shi a sha yadda ake juice da shi a sha yadda ake ini a sayar da na ɗiɗi da na dabino duka a sha sannan kuma a sayar a yi kuɗi da su duk wanda ne ya yi wannan ba wanda ya iya yi shi sai a yau kuma Allah ya ce da cikin ni'imomi da wani hankali da ya dace a yi hada a dube shi da idon basira da hankali shi ne kudan zuba yadda ta ci ba mu zuban da muke shi Allah ce kudan zuba da kuka gani ni na yi wa kudan zuba wahayi ni na yi wa kudan zuba wahayi wa auha rabbuka ila zuhali Allah ubangijinka mahalicinka mai renonka Shi shine yi wahayi zuwa ga zuwa dan zuwa menene wahayin Allah ce ina umurtan kike ce kudan zuwa a nittabi min al buyutan ki je can cikin sakon duwatsu da kogon duwatsu ki rike su a matsayin mazaunin ki su a matsayin mazauninki wa min shajari da shiga ki samu bishiyoyi inda bishiya take da kogo take da kauri da bishiyoyi da duhu ki je wajen ki ka rike shi a matsayin mazaunin ki ki ta tsaka zuman ki a wajen takun zuwa da kwanciyar zuwan ki zama a wajen sai ki zauna a gidajen mutane ko ɗakunan mutane ke ta harbin su a cutar da su Allah maɗaukakin sarki shi ya yi mazuna wannan wahayin cewa ga inda za ta riƙa zama aka nan wa ma ya arishun abin da mutane suke sawa irin da kuma din nan masu neman wasu kuma arzuma aka ga sun saka wani abu kaman kome haka je su ajiye su shafa mai turare ko wani abu ya ka zama zuma suna shiga a wajen suna taruwa su kuma su zo suna ciccirewa suna koran zuman su rika fidda wannan zuman suna sayarwa waɗannan wurare guda uku Allah ya ce ni na umurci zuwa ta rika zama a wannan wajen don zuma fata an gane ko to Allah ce summa sannan kuma bayan haka kulimin kulli samarati ke ki ci daga dukkan 'ya'yan itatuwa irin wanda za su ba da zama da kiji shi ne zama za ka ga kuma ji fure fure na bishiya kaza bishiya kaza bishiya kaza bishiya kaza suna zuwa suna tsotson wannan ruwan furen suna cin furen dan daga shi ne an abu bangi da yake fidda zuwa daga gare ta asluki bula rabdiki bulula. ciki hanyoyin ubangijinki gudunan wanda ta maɗaukacin sarki ya ga kuma idan ta tashi nan za ta ci fure je guka za ta je gari ka za ta je gari ka za ta je gari ka za ta kaura kuma ta san hanya da channel ɗin za ta ci ta dawo inda take zuwa wannan zuwa Allah ya yi gaibin ɗinta ya nusance ta ya shirya da ita ya nuna mata wannan mata an ko ina ci zuman idan ta je ta ci da wannan kwatan da ƴaƴan itace daban daban kuma ya kuma min sai sharabun sai kada wani irin ruwa mai daɗin sha shine tsantsan zuwa suka ga yana fitowa daga cikinsu haka suna malalo da shi kamar fitsari haka kamar fitsari ko kamar yadda suke kashi yana fita yana fita yana fita yana taruwa kullum suna zuba shi a cikin wannan sauƙin ramuka ramuka ramuka ramuka haka wannan abin shan inji ji Allah mukhtalifun albanuhu ka da launin zuman ya bambanta wani zuman ka gan shi sol wani ka gan shi ja wani ka gan shi biki haka haka da zuman da daban daban sakamakon irin nau'in furen da suka sha sakamakon irin inda suka yi rayuwa sakamakon irin yanayin da suke wajen wannan abin sha mai daɗi ɗin shi ruwan zuman da ke fihi sa'un akwai waraka da yawa in ji Allah daga cututtuka linnasi na mutane in sun sha akwai waraka da ƙyar sakaji mutu yana fama da wani ciwo a ba shi zuma a ce haɗa da kaza haɗa da kaza haɗa da kaza haɗa da kaza haɗa da kaza zuman da ya rike ta kwaya ɗaya amma abubuwan da za a haɗa in ka haɗa kaza maganin kaza in ka haɗa kaza maganin kaza in ka haɗa kaza magani kaza ko in ka sa ka ita kaɗin ma magani ne a sanya ta a ciwo a wanki ciwo a sanya ta yana ne duk sai ga shi dan magani ne mutane in ji Allah subhanahu wa ta'ala da ke zalika lallai wajen halittar zuman nan da da ruwan zuman nan da yadda Allah ya umurci shi zuman da inda zai zauna mazauninsa kuma irin 'ya'yan itace da kure da zai riƙa ci wanda ya shiryar da wannan zuwan ka yi haka lallai ayatan akwai aya a wajen inkatantar da hankalin kai research kai bincike kai tunani da kwazonka za ka ga wannan wance wannan ya cancanta ma a bauta ta wata ba ja ba ja ba sai an tada jijiyan a wuya ba ba sai ido ya yi ja ba amma sai an yi faɗa ko jayayya ba amma kalli ne ta tafakkaru ba ta fitar da nima ta hankali sai ta ta hankali za su ci dole ba ta fitar da zuma ta ne ne kawai dole in ta ci kawai zuma ya fito kawai ina ka'ida ne kawai wani wai kayan ne kawai dole ka tattara dole taro Allah ne ya yi wannan Allah ya dama kawai sai ya samu a cikin aikin ka awa cikin kamakin ka kuma ka rufi ɗinka inda ke bacci kawai su zaɓi abubuwan da inda ke kwanciya a gidanka bedroom ina a wajen kasan ba za a ƙare da ya ka gama da sauro ya ka gama da sauro kuma eh? a cewa ga zuma idan zuma da ɗayan da suke tafiya a garke ɗin nan da kuma ɗayan ɗakin ka eh? da ka fito su tana ma da yaro ya fito su tana mai kowa kawai a gida zuma na tarwatsa gida tarwatsa mutane tarwatsa anguwa a kaura a ta shanu da kuke ganda da muke kiwo kaga idan zuma suka tashi suna koran sanu da kila za su shiga kunnen shanu shiga hancin su su karbin su ma mana ya in ka shiga wani kurme wani daji ba a san akwai su a ciki ba shanu sun kusa haka idan suka fara harbi da malam zai faɗu da shanun a gida ko wani waje wallahi an da duk su suke kuma suna kai su kashe dabba kashe shi ba duk da kwanan hanci sanar su ta sake musu bullet irin nasu fa irin nasu na zuma dawo kan ayar ga wani irin wahayi Allah ya yi na zuma wahayi a larabci shine secret communication wato wani wata irin magana wanda take koyayya between two parties tsakanin mutum biyu shi mai magana mai isar da sakon da shi wanda ke isarwa sako magana ne sadarwa ne tsakanin mai magana da wanda ake sadarwa ake sako cikin gaggawa magana ce mai saurin isa cikin gaggawa daga bakin wanda daga wanda yake da isa da sako da isa da sako daga wanda ake isarwa amma ba tare da waɗanda suke kusa sun gina ba tare da waɗanda suke kusa sun gina haka yake shine wato alamun ne sari'un hakiyun magana ta sirri mai saurin isa ya kaga an yi wahayi da kuma yanzu ya zo kuma zuwa Allah kusa da tafiyan jirgi da hau maniye shekara na za a yi kafin jirgi sama shekara nawa sai Allah ya yi magana sai mala'ika ya yi ma ya yi magana shi gashi gashi ina can gashi kan ya isa babu wani wanda zai menene zai zai temfarin da wannan wahayin lantana a ce wai an ji an yi yan yadda ake in kana waya da wani a a menene dinta a yi tafin ana ji ƙarya ne wannan kuma ga ta da saurin isa mutum gudu ne da ita mataka isa to wahayi ya kashi biyar akwai ilham. al-ilhamu fikri lil insan akwai ilhama da kan madaukaki kake ke kewa mutum kawai sai ka tafi ya zo a zuciya ka karbi yi ka ko ku zauna a nan yanzu kuna zaune muna zaune a nan yanzu kai ka zaune abu a zuciya na kana faɗa mun mu bar mu bar nan kawai cikin zuciya dai ba ta nan ba kuna bari fa haka ga wani abu ko gini ya rubuta ko wani abu ya faru a wajen ne na cikin ba tun da zuciya ne take gaya mun zuciyar shi take menene take gaya mu to wani ilhama ne sai Allah ya je shi a zuciya wanda yake so irin shi ne Allah ya yi wa eh, mahaifiyar annabi Musa alaihi salam da Allah ya ɗaukaci ta ce ba auhaina ila ummi Musa an arzihi a nufi fihi su ne ko yawa kai wa uwar annabi musa wahayi cewa arzi ihi shayar da ɗanki kawai da ke haifa ke za a ihi idan kina jin tsoron wani abu zai same shi da zamani ne na yankan jarirai maza da fir'auna ya su da shi kuma mace da ta haifi jariri ɗa eh, namiji sai a yanka shi saboda kar ya girma ya shi fir'auna mulki فإن خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجائلوه من المسلمين إذا كنت في وتبرز فاش أو فاش أو كجي فاش أتكبوا يشنكو بمثل النيل وإن شاء الله أن تزام دامك بأيكي kada ki bakin ciki kada ki komai za mu ga miki kuma za mu sanya shi cikin manzanni ma wa auhayna ila ummi musa to irin wannan wahayin Allah ya jefa a zuciyanta kawai kada yanda ake yanka jariran nan ba a ɗan tafi nan zo a yanka shi sai wani tsara ta shi a kwanci wannan yanka zuciyarta ya nuna wata cikin hama ne Allah Ubangiji ya mata ya an gane wannan shine sai kuma alwahayu ma'ana alwahayu algharizi lil hayawanat wahayi wanda Allah kawai automatically ke ah, yake halitta yake sanya ma dabbobi automatically a ah, ah, a halitta su kawai su ji da suga wajen zaman su kawai cikin duwatsu suga wajen zaman su kawai cikin bishiyoyi da kurmi zuwa wajen zuwa su cikin wannan shi ne irin wannan wa auha rabbuka ila nahli kenan yadda Allah ubangiji ya halicce ta akwai wahayi bi ma'ana waswasatu watazinu ash-shaytani akwai wahayi wanda yake waswasi ne da ta abu mara kyau da ɗan adam a zuciyarsa da shaytanu suke yi wa inna shayatin la yuhuna da awliyaihim min al-insi liyujadilukum fa in abatumuhum idakum la mushrikun wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan min al min al-jin yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhruf al-qawli ghurura ayace mun sai wa kadhalika wa inna shayatina la yuhuna ila awliya'i shaytanu suna yi su wahayi shi ne kamar bokaye da ɗan da ɗan sihiri a masu da shekaru kamar yadda ɗan su kuɗi su kato magana da mala'iku to sai su zo su faɗa wa bokaye ko kuma za ta samu duk gidaje duk inda ɗan adam ke rayuwa shekanu suna wajen suna rayuwa ba ba da ganin su ba ka ganin su amma suna cikin gidajenmu manzo Allah ya ce za ka shiga gaza shugaban ɗaki Allahumma inni a'udhu bika min al ya khubuthi wal khaba'is din ne mai da mata domin suna toilet din gidanka komen kyan shi ka fata kuza ka menene ka menene duk wata ce irin yin yanda ke sai na ce Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'is a'a ba ka lura da tsawon shi da irin shi da irin kayan da haka sunan shi bayan gida eh sai kawai bayan gida aka ce bayan gida aka ce wanda ake da gargajiya na rami da ma kowane iri ma sunan shi bayan gida eh kawai ka yi addu'a idan za ka shiga akwai shi kuma a wajen da waje ne da mutum zai shiga ya buɗe al'auransa kuma ta expose ka san mai kici ba wadansu ai an shi samun da ke sai suna cikin wannan tsari mutane cikin wannan abun zama an sha samu da yawa wadansu din shekaru ne aljanu ne mai yadda idan kai in Allah ubangiji zai sallame su ba su ba ba ka iko maganin ka ba su iko maganin ka ba suna musu wahayi idan mutum da yana fama da wani rashin lafiya ko ana fama da fata tsakanin mata ko kaza kaza suna nan kullum suna tare da mutum a gidajen nan sauran Allah ce idan kuka rufe kofi haka kuka rufe abinci haka ko da da kuka gane shaidanu ba sa iya buɗe shi idan za ka ci abinci ba ka bismillah ba ka ci da ne suna nan tanta abinci ne kawai zaune sai bayan ya kawo mana abinci bari mu ji kana zara kana zuwa kana baka hannu ba bismillah su ce bismillah zo ku zo kana zuwa gayyatar juna daga su su kawai hawa ko ka haɗe loma guda uku ya ce ya kuma ka addu'ar ka ce awwaluhu eh, san wani idan zai fara hadiya ma malam miya ya ji honga ne ko mai ko magi kawai ka ga mutum ya mance da wani dai. sai can in ya tuna wani al'umman kashe mai ke taso sai ya ci wani hutu sai sun amma yadda ya zama musu duka a ciki ba zai goma ya ba zai zama a cikinsu ba abin da suka sha duk suna jin abin da ke faruwa a jiya wata zama ce kai ya kamata wannan abin da ku yake faruwa je gun wani malami na san shi zan nuna shi a rusuna ji kuna shiryawa za ku je sai su riga a yi su ji gun bokan ne eh, gidan wani ne za su ji gidan wani wanda yake da abu ba ka nan ba ya abin da ke tafi da su gashi gashi duk da bada da kun san shi akwai gudu yanzu shaidani ya je waje a su a yi muka shi kai tsayanan ibrahim a ah, ah, ok a ah, an juma ina fata an gane me yake damun ku ne a wannan gidan naku tsakanin ki da wanki da wanki da wanki da wanki jiya ma haka ba ai ba mu sani bane amma muna sanin za ku zo har ya dan nan kai mu ya mika wuya shi ya mika wuya da ya faɗi wannan kai ka kara haye ta da ƙarya inna shayatin yuhuna ila awliyaihim min insi suna wahayi wa juna communication shine alwahayu wani sa'i kuma su ja da ku kafirai masoyansu yanda za su ji cikin in musulmai a wajen magana ko dialogue dialogue musulmai kuna cewa kaza to kaza sai a musu suka shirya musu yanda za su rika ba ku amsa don su rikitar da ku su rikitar da jahilai a cikin wanda ba sa karatu ya fata an gane a yanda ya zo bayan nan ga Allah shi sun ce ce kure alaikumul maitatu mai damu wa kumul khinziri Allah ya halatta ya haramta muku cin mushe amma fa kulumi min ma zikra smullahi alai shi da dabbar da aka yanka sunan Allah bismillah Allahu akbar ba ambaci sunan Allah da ku ci aka nan dabbar da ta mutu sai an sai wa kafirai wahayi da musulmai in kun haɗu musulmi ku ce musu dabban da ta mutuwa ya kashe ta ne dole ka ce Allah wanda kuka yanka da hannun ku hawa ya kashe dole ka ce kai ka yanka sai yanzu wanda Allah ya kashe kan shi shine haramun amma wanda ku kuka kashe shine halal kuma irin wani reni ne kuka nuna wa Allah an gane ko to da shi da sai ka ga mutu ya ya rikice ya rikice irin wannan haka za ta samu Allah ce wa kadhalika ja'alna kulli nabiyyin aduwan min al-insi min jinni yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukurukar kauli duk wani annabi da ka gani mun sanya masa makiya cikin shekaru da shaidanun da suna communication da juna suna saduwa da juna suna maganganu yadda za su fito da abubuwan da za su kawo ba tsaya wa mutane wajen fahimtar abin da annabin nan ya zo da shi kuma wannan wahayi irin na shaitan wasi ne mugun wasi da mutum kowata mummunan abu a zuciyar mutum ya ɗauke shi ya ɗauke shi shine ya ɗauke shi shine daidai akwai kuma abin da ake kira wahayi na hudu nau'i na hudu Shi ne wani ishara nuni nuni kamar yadda a bebaye suke abukan kuka mai suke magana haka aka ga an yi haka din nan har sun gane to shi ma wanda ya hayi ne da ai communication da suke da kura ne ɗan wasu kai da take zaune a wajen ba ta sani mai suke cewa cinikin ka ma ake yi menene ake yi yana communicating da shi yana cikin yoga shi yana jiran shi su biyu ne za ka za ka tana zaune ka buɗe ido ashe cinikin da ake haka idan miliyan uku a kake za ka kai miliyan uku ne ba eh? kana zaune ko communication ne between two parties ba tare da waɗanda suke a abuka a surrounding da wanda suke haɗe to wannan ana kiran shi shi ma wahayi shi ya sa da lokaci ya ce a kharaja فخرج على قومه من المحراب صف فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة أشد ومن الله يبا النبي زكريا يا مرحبا القوري مرحبا البيت زي سامونا لكي أن لا يكون لي غلام وكانت امرأتي آخرة وقد لبت من الكبري الشيعة أشاد في سورة آه، آل إمران كما أن لا يكون لي غلام وكانت امرأتي آخرة awa wa kan za ku min al-sufri ya qala kadhalika Allah yaf'alu ma yasha wa amran fa inna yaqulu kun fayakun qala rabbi ij'al li aya yace ayatu la tukallimu an-nas kafa ayyami illa ramza idan alaman cewa ta tafi da ciki ta ciki shi ne za ka iya magana da mutane ba tsawon kwana uku za su yi mun nasu da illa ramzan ne ramzan sai da nuni eh irin waɗannan sign in nan illa ramzan to shine a can duk wata magana da za a yi da mutane ba zai iya ba amma in tasbihi ne amma to Allah ne zai iya fa kharaja ala qaumi shi da ya fito wa mutanensa zai iya magana yanzu fa auha ilaihi an tasbihu bukratan sai wahayin da ya shi ne nuni ya nuna musu ce ku rika bihu ku tasbihi ku rika tsarkake Allah ku rika bautawa Allah bukratan wa asiyan kasu da yamma kasu da yamma kasu da yamma kaga ai mutum baya iya magana da idan ba san shi ta dauki ciki sai ga ya taso magana na kwana uku ba iya communicating da mutane idan ramdan sai dai da ya tsuru kaga wannan wahayi ne ra'ayi ne da yawa shi kuma nuni ya kira shi wahayi sai kuma wahayi gaskiya shine wanda Allah ya daukaci sarki ke wa annabawan su da shi ne kalamul lahi ta'ala al-muntazir ala anbiya'i Allah da yake saukar da ita da annabawansa da ya zaɓa shine saboda haka wahayi ya zo daban daban daban daban akwai na dabbobi akwai mene za ka ga wahayul gari su kallai wa dabbobi yamma yana yin zai ga duk wata dabba tana koma gida ba sai ta koro ta ka gaji sun ji juna haka tiliyan tiliyan tiliyan sai lai su da akwai kai sai za su kuma ka su shiga wani gida ba wanda wahayi ne da Allah ya nuna kan ci ji duk yake za ka ya zato ya kama ramin shi kawai ya ce ya shiga ya nade duk wannan da Allah ya halicce su da musu wannan gani zaɓe zuba da ya yi ma a ita wannan zuman don zuma a cikin gidajenmu ba zuma ba ta zuma a cikin gidaje sai dai sun kaura ka biyu sun kaura sun manne wani bu sun yi abin nan kaura sun watse kuma sun yi gaba a je wani jirin su ce su kawa da an gane ko to sannan har ila yau zuman nan duk wani wanda bai da lafiya za ka an ce bishiya ta ta sai bishiya ta ta su kaɗe ka za su kaɗe ka za su kaɗe ka za a jika ka sha ka yi ka za to shi kuma zuwan shi yasa yake ci a da dukkan ƴaƴan itace ya ci wance ya ci wance ya ci wance ya ci wance an samu combination an samu haɗi mutawilat da ilaj ya samu kowane irin sinadari na bishiya zaman ya ci Allah da ikon shi idan ta tashi ba ka jin bauri ba ka jin ɗaci ba ka jin menene na wannan bishiya ina makaciya ne kuren makaciya zuwa nan ya ci ba ta ci shi a zuwa ba an zuwa nan sai ka ga ya ci duk bishiyoyin nan combination da aka kai na magungunan nan sai Allah ya fi shi mai zaƙi na ma da zuma zaƙi amma inda su kaɗin za ka je direct ka kasa akwai wanda su ka kashe san shi da kuma da tashin su amana wannan ka haɗa da wannan shi da daɗin shi amma Allah da ya haɗa sai ya tuba shi a cikin mai daɗi yanda madaran shanu madaran dabbobi shi ma ganye da da bishiyoyi da da bakin fici sai ka ga ya fito da nono mai daɗi madara kawai saka jin tashin tashin wata bishiya ko baurin wata bishiya ko kuma menene ba ka ji ko tsamin wata bishiya duk ba ka ji sai ka ji shi za ka dace kawai haka Allah maɗaukakin sarki ya fitar da shi zuma da shi zai za ku san shi kala kala nau'in ƴaƴan itace ko furen bishiyoyi da ya ci haka zuma ne zai fito an taɓa mu wata zuma da iko shi wani mai sana'an zuma yana ɗanɗananta ya ce wannan na kudancin kariya ne na kaduna suka ce ya so kaduna yana ɗanɗananta a ce a kai ta ne kuma da kashe aka samu don mamaki ta ce mun sauke da da mun sa zuwa baki da zahi in bishiyoyin kano ne ko falgore ko ta area kaza ko ta irin muna iya gane zuman wani area ne suna uh, sana'an zuma abun mamaki kuma shi ne bayani wata da ta fito baki wani za ta fito kuma ya danganci wajen nan yadda ake samun bambanci in wani a waje mai yawan zafi ne can mai yawan sanyi ne can ana yawan ruwa ta haka nan ma za ka ji bambancin ma zuwa shi ma kana shi mene ne al'amari ne da sai ce idan kuka je kuka yi bincike kuka yi research game da kudan zuwa da shi zuwa ya ishe ku kaya da za ku gano lallai a dacin su kawai a halice shi a abauta ta shi kai ba shi da abokin tarayya ina fata an gane ko aya ta gaba ya ce bayan wannan ta zuba wallahu khalaqakum ko mutane karan kanku ko mutane karan kanku da ni na halice ku cikin mani halin halittan ku annabi adam da kafa ne kafa ne kar kasa da dukkan da farar kasa da aka kwaba a aka halicci annabi da ita sai waɗansu a haife su farare su ɗauki ɓangaren farar waɗansu a haife su jajaye su ɗauki ɓangaren karkata sai waɗansu su fito baƙaƙe su ɗauki ɓangaren baƙin ƙasar yan adam ne kowa ɗaya uba ɗaya ake sai a fita haka ana cikin rayuwa a sanyi Allah yin su hancin su dogo sai yadda sanyi yi ne su ba saboda sanyi ba malam ana cikin rayuwa a nan kaza wanda cikin rayuwa a nan kaza kowane halitta da neton da ya dace da inda take rayuwa in ka je da ake rayuwa a suno din ka ce me waɗannan suke a in ka je inda laraba ke kasuwa da zafi ke suke a nan hau kawai amma kowanne ba inda yake a duniya sai wajen Allah ce wallahu khalaqakum Allah shine ya halicce ku da cikin mani ya halicce ku daban da maza da mata dogaye da jeru mai tawafakun tun kuna yara ku fito kuna ta a koma kuna ja da jini a koma kuna koyon tafiya a koma har a girma a to wani abu ce ya zanto matashi ga shi nan da matashi ya zanto dattijo da dattijo zama tsoho kuma ya tawafakun a bar mutum har ya yi ekstiyari nan ya tawafakun sai ya ɗauki ku kuma a baya waɗannan stages duka an biyu الله خلقكم من ضعف جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعف قوة وشيبة kuma ya sha Allah ya ahli da ku dan fara da sannan bayan kafin wani rauni ya zo daga raunin ku ba Allah ya dauki rayuwar ku Allah ce minkum daga cikin ku man yuraddu ila arzalil umri akwai wanda ake haifan shi in ji ba wani daga ciki ba su bai cikin duniya ba na cikin shi ce a ciki kawai cikin ya zuba ban so ma ya leƙa duniya ba wani kuma ran da ya leƙa ya shi a eh, duniyan ya a ya ɗauki ran shi a haihuwa zan ya koma a ɗan ɗan ke kan iskan duniya ta ɗauki ran shi yana ɗan shi yana wata biyu wani yana wata shida wani yana ɗan shekara ɗaya wani yana ɗan shekara biyu gashi nan gashi wani sun ya yi sun zaman to shi ma malam abin sha'awa ana bukatar shi sai Allah ya ɗauke shi shi ta zama shi mai kuci ya yi karatu ya je london ya yi kaza ya yi masu tafiye je ya dawo yana nys din shi an gina gida za a mai aure sai Allah ya ɗauke shi a wajen aiki da kuma shi aka zira wa ido ya samu aiki mai girma mai karfi mai kyau, sai Allah ya ɗauke shi kawai kuma shi kaɗai kaɗai da shi har ma wani mai yaya biya cikin eh, ba a taɓa na shi ba kuma shi ta wanda da ta ɗauki wannan kawai Ta ruwan a ɗauka ya mana a bar mai mai ɗaya a bar mai mai ashirin a ka ɗauka ta cikin a'a kawai in ta zo ta zo ne biyar shi ne mai hikima kawai Allah yake wa min kuma man raddu akwai wanda mutum bashi ya tsufan ya tsufan ya tsufan ya tsufan Ya arzalil uke ya kai rayuwan tsufa tukuf tukuf har ya zama tuma likai la ya alama min ilimin? ilmin har ya zama abubuwan da da ya sani yanzu ma bai fito su ba ba wanda kai shi ne kuɗi da kashe kuɗi amma yanzu ma idan suka kawo cikin da aka zuba a gaban shi sai ya ce a ware mai sai ka je an da yayin fan fa ba mu da fan ɗaya ba nan eh, matasan da yaran zuba su san ba me fan ba mun naira a cikin in ka dauki dubu biyu ma ka ce ga shi na ɗauka ku ji ka to ajiye sauran kai ma iya gane kuɗin ne kawai kai ma iya gane abubuwa karatun da da yake in ma yanzu da profeso ne da wanda kake ji da shi na profeso na lallaba rayuwa yanzu kai ma san abubuwan ba komai din kawai ya yi decaying a zagaye ba baya gani ya dikar ne an sa gilas, an sa gilas. kullum sai kara zai ba ake yi sai ya kara gani ina kullum baya ji jiki jijiyoyi sun sake tsarin iya zama wucewa kawai yake yi sai an ji an mai wanki kawai sai dai a kawo shi a kujera a ajiye in hantsi ya fito ya ɗan ja vitamin d dan sha kanki ne ko menene bai da shi zaure yara ne ka za su zama da shi komai yanzu ba karantawa ba menene ba karantarwa ba karatun ba na hudu sai da in alƙur'ani, wataƙila ka ga wani ya zauna ma ya su ne yan jogin a fili ma malam dukkan ba ya kaga an jogin round nawa ina kujera da tsaya a kafa biyu mutum kan da ta to Allah kawai kama wani ya kai shi wannan lokaci wani kuma ina yana cikin karfin shi mai malam da ganiyar da dauke shi kuma yana yaro wani yana watanni wani yana yan shekara biyar Allah ya dauke shi Allah cikin nasaha shi Allah da yake yin haka alimun ya fi ku sani me yasa ya dauki wannan yana cikin cikin ya zuba Allah ya fi ku sani me yasa ya bar wannan sai bayan wata biyu ya dauki kansa alimun Allah ya fi ku sani me yasa wannan sai da ya kai shekara biyar ya yasa aka bar wannan sai da ya tsufa amma yana nan tsari da wani abu da cikin da halimun ni Allah na fi ku dalilin da ya na haka ya Allah ya kasance yaro na yana mataki ya ga kwamfin da tsara aiki kenan ya gama university na kashe kuɗi an yi kaza ya fi ka sanin me yasa ya fi ka sanin me yasa misali mafi kankanci a nan da mana eh, misalin da ya zo a cikin eh suratul sai akwai yaron da ya kashe ko na'am ya shi na mu ba ta nafsan nafsin shay'an yaro ba yayi ba wani laifin da ya zo da duki amma da ya masa bayani fa yace wa ammal kamu fa kana abawahu mu'minaini shi na an yurhiquhuma riyanan kufran arada rabbuka an yubdihuma khayran minhu zakatan wa aqraba ruhman yace wanda yaron da na kashe shi Musa iyayensa mumunai ne iyayensa bayin Allah ne takiyai ne salihai ne mumunai a yaron nan ya girma mun bashi ya girma har ya balaga da sai ya riddar da iyayen da sai ya mai da su kafirai sai muka ga muka ji tsoron kar haka ya faru muka ɗauke shi tun yana yaro kafin ya bata kaga shi ma kaga bai fita ba balle ya ɗauki ɗansu bai fuka ba ko kuma aka ɗauki imanin imaninsu Allah ce sai muka zo bai mutum ya mutu da wanda ya fi rama ya fi kuma tausaye ga iyayensa in an da dauki wani to wataƙila da zai raba da imaninka in ya girma ya sallah ce ga ai abu ne Allah na fi sanin abin da ya sa na yi haka kuma kabiru ni mai iko ne kun yi duk ka isa ka kabirun ina da power ina da iko in yi ina fata ne aka karkace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un in ya faru kawai kinta ba ya abin ya samu dace na'am والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون وأن آية ما البركة أن يتي والله ني الله يني لفيفي توسط سمع دوسط وجندوكيا يني وانا in kaga wani yana da dukiya matuka wani yana kasa da shi wani yana sama da shi wani yana biye da shi wannan yana can kasa wannan bai ma da makuna ba kwana uku ba yau ni nike fifita ku arziki ba ma wannan da yawa in ba ma wannan sama da na wancan in ba ma wannan saman in ba ka kasa da nawa ne kasa da nawa ne kasa da nawa ne ana ni nike yin haka na hannu a bai na bainahum ma'isha lahum fil hayati duniya wallahi duk abin da kuka zama mutu ya mallaka ni na yi rabon ni na yi rabon wanda aka kawo da yawan nan ake buga misali da shi a duniya ni na bashi in ji Allah kuma ni na san me yasa na bashi haƙƙi wanda na ba kasa da wannan kasa da wannan kasa da wannan duk ni na yi rabon kuma ni na san me yasa na bashi wanda ake bashi shi fa ya kwana uku yake samu a duk ni na yi rabon saboda haka kar wani ya yi ma wani hasada kar wani ya yi kiyayya ga wani kar wani ya yi mugunta ga wani kar wani ya tuhumi wani wani idan ya fi karkar a waɗannan karayi musan su bane mu namu na halal ne na wancan barawo ne cikin mutum kan ta mu a mu talakawa talakawa yanzu suna zaune a waje a bakin titi sunan su wuce guda uku da tinted da iska a iska yan iskar nan barayi tsiyata zuba wallahi wallahi ko ana yanka shi kan wanda ke ciki bayan ne a ciki babu fi shi da shi da katuwar mota jeep fi shi da ta tana da tinted shi ko laifin kai mashin wanda ka ɗan iska rayu ga su sun wuce kawai shi hukuncin da ya yanka ke nan da ya yanka ko kuma abin da ake sai da naira goma ko ashirin da an ka kayi fakin irin jiki da ta zo da naira ɗari ne kai shi ka kawai duk mai sa kake nawa irin wannan dan mai sa kake da ni ma hina ina ɗaukar ma kayana kamar hasala ne hasala ya wani zai goga ma mota ne kawai saboda shi ma shi alba ne a yi mutuwan kanko kawai sai ya san dangin shi in ka sai an tura germany kuma sun yi karfi ko a nane na shi a yanka nan a yanka nan yan fashin nan to sai da haka wallahi bai damu ba ta sai ta gaske ko ma a kowace da ake kuma wani kawai kawai yana jin haushi sai goga ma kawai don ba sai shi da hanka kawai an goga maka abin shi bai asara ba na shi ta dama riga ba a hakan shi kawai amma sha wuya ne wanda suka fahimci ka wanda su wanda su da abu ni mai wannan rabu Allahu fabbala ba'dukum ala ba'd fi rizq Allah ni Allah ni ne na fifita wasu kan waɗansu da arziki kashin arziki arzikin nan is general ilimi ne ne arziki ne hatta a ilimi ma lafiya menene arziki ne hatta a lafiya ne da fi su wasu abubuwan su kowai in ji Allah kuma da su kan kace kana yawan mutum a akan wani da Allah ya bashi wannan ne take nuna bai san da inda ya dace ya sa wannan ba ya ba wannan to wannan shine yake yake tada hasada yake tada abin nan ya san da madaukakin kake yace karanta kul a'udhu bi rabbil falaq a karshen shi menene wa min sharri hafidin ne misarin Allah da sharrin mai hasada yayin da hasada ta motsa in hasada ta motsa ta mutum saboda wata ni'ima da Allah ya kai mamaki abinda zai biyo baya iya kulabi da su dama zai iya abin nan hayaki nan zai iya kaza zai iya kaza zai iya komai haka ne sihiri menene Allah yana haka nan ma a mutane tana ganin kuɗi na alkini ne ke fiti da wasu kan wasu ba su mulki ba wannan shugaba ta kun wannan gwamna kun ba wannan sanata kun ba wannan ciyaman kun ba wannan kun ba wannan kun ba wannan duka abin da ake yi da kula ne Allah shine rilmin da mulki da ka da irin wannan saboda kafinawa ne ya samu kamai da shi target don ba ka ganin ku shi saboda ran da Allah ya bashi idan kana gari ba rabo na Allah ba ne ka hosta ka fito ka raba za a maku kaga to Allah ne ka fi kancin sai ya kawo sababin menene Allah ne ya ba ka da amma sai ka sababin aure amma hatta wanda ba ɗaukacin sarki yake kowa su dan shi da abu a ɗaukacin sarki shi yake ta shi ya yi wani rabu domin ba amma a mutane ba da kuma akwai wannan fifikon ya fifi wata dabba kan menene kan wata hatta a mineral resources ma'adinai inda ya fifi da wani ma'adinin kan wani gold ma'adini ne silver ma'adini ne kwalli ma'adini ne a ƙasa tsawa a cika ake suno shi da a cika ne an fi an baje su sai ka ga wani ya fi da an ga aka a ƴaƴan itace su ma Allah ya ta wani ɗan itacen kasan itace kamar da za a zuba ma a gwaluba a zuba ma zan ba a gwaluba da Allah ya fifita shi ko da ƴaƴan itace a da za ka ɗauka ba bi a sa'inya me za ka ɗauka na'am ina ji ina a ajiye a yaba a biri ina ka dauka to ina har abada wani ya ci wani daraja kawai wani sai dai ta wata in kan karfi albashi an na kawai ka jiyaye duk an yanka kullum za ka iya ci shi ba za ka iya ba duk wanda Allah ya bashi matsayi ka bashi matsayin da Allah ya bashi a wato kulla bai haƙin haƙƙahu kowa matsayin da Allah maɗaukacin sarki ya bashi kamar ka yadda da rabon da Allah ya yi amma in ka ce wani bai isa ba don dai abin da Allah bashi ne to wallahi da Allah kake sana Allah ya ce yanzu sai Allah ya fifita wannan akan wannan akan dukiya yanzu kamar da bi kubbilu ba za ka taɓa samu wani aka fifita shi da arziki a shirin yana da arziki Allah fifita shi sama da wani shi ko mai yanci ne mai masa hidiman bawa ne da yake da dukiya kana ganin biradi da zai taɓa ya ya mai da wannan dukiyan nan nashi alama malakat aimanuhum ya ce bayan su da suke da hidiman dukiyan ya mai da dukiyan hum fihi sawa'un bawan shari'a ne mai wai da suke a duki bawan ka ne kuma da aiki dukiyanka da maka hidima za ka yadda dukiyan da ka mallaka a mai da dukiyan nan baya ka ce wai daidai kuke a dukiyan da bawan ka mai maka hidiman dukiyan ai kuma bawan ka ne kaga ai kai ne waye na shi kenan na kai ne mai gidan shi kuma dukiyan nan kaka kwaye shi yana bauta wa dukiyar da naka ne amma shi za a yi bawanka kuma a yi yuton a ce dukiyar kai oga mai yanci a ce wai an mai da dukiyar nan kai da bawan na wai daidai kuke ana kemi ana kemi wai dukiyar ka daidai kuke ma'ana ɗaya za a yi Allah shi ne mai azurtawa shi ne mai dukiya a zo ka ɗauki gunki gunki da bawan Allah ba ne ba daga bishi ba halitta Allah ba ne a tsaya za a yi ka ɗauki gunki ka yi associating nashi ka kaɗa shi wajen arzikin da Allah shi kaɗai ya maka da ce wai gunki da daidai yi ce da Allah a wajen wannan arzikin da ya maka. Allah ku gane ba, kuma da wa Allah daɗi? Kuma wa Allah daɗi ba. ba zai wa Allah daɗi ba shi kai ya halitta shi kai ya azurta ka a ka ɗauko bawan shi kuma ce wai bawan su da komai su da hanyar ɗaya ne wajen wannan arziki da aka ta ta kai dan adam in an faɗa da da Allah ya ni me yasa ake mu sai dai tani da ba da dawa a din halitta na ni da halice shi kai azurta ka ce kai ka shigo da shi ce shi ma yana da hannu wajen aka ta a daidaita mutum arziki a daidaita mutum shi wajen arzuta ka in kai ka ka ka ka ko don ne ni za a mun haka in ji Allah bi ni'imati lahi yajhudu eh? yanzu ni'imar Allah da muku arzikin Allah da kuka shi yasa yanzu kuka musu kuke korewa ba ni na muku dan da kuke zuwa ga a ga ne ko abin da kan tsaro lokacin sarki ke nuna ne bayan da a ai dan adam ya tattaro dukiyarsa da ke daidai suke da bayansa da suke masa hijima a wajen dukiya kusa ba ba zai yi ba dole kawai shi a shi bawa bawa ne ya tsaya a matsayin shi Shi ne oga shi ne mai kuma wannan arziki shi ne sai za a yi bawan shi ya shigo a shigo da bawan shi cikin huruminsa da arzikinsa da bawan yana claiming ai daidai suke a wajen arziki ya sa ni a cikin shigo da waɗansu in haɗa ne da su wajen azurtawa da arziki da yake wa mutane ita har ta ba ta zalunci ne rashin adalci ne ni kamu dauka ruwa ka kawai ka shigo mun da su ka ce wai su ma suke maka komai zalunci ne ta farko gane abin da Allah yadda ta yi kwamfiyari ɗin abin ba abin da ya yi da ta shi ga Allah ne Allah man rufe mana asiri an gane ko na'am inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a ah, za mu tashi kan wani aiki da Allah ya kuma bo da izinin Allah subhanahu wata'ala bari mu je wajen tambayoyi kuka ci ya tafi ko ya haƙuri za mu zo tambayan mu ta yau tana cewa assalamu alaikum Allah subhanahu ta'ala ya kara mana ilimi da hikima jagora da jagoran hikiman jagoran al'ummar musulmi Allah ta amin ni ma'aikaci ne a Lagos kuma a gari ne da ake fama da goslo cinkoson motoci kenan da jin hawa na'am sai ta kama hanya daga unguwa zuwa wata unguwan da zahar amma ba za ta kai ba sai magariba sai magariba don tsaban cushewar hanyar ko kuma kamar aiki kimanin kake biyar na yamma amma ba za ka isa gida ba sai sha ɗaya na dare lagos ah. idan mutum ya sami kanshi cikin irin wannan matsi zai iya hana kallolin shi ko kuma da ko kuma ya yi su a kan hawa domin na ga hadisi da aka da aka hada ake hada ba lokacin tsoro ko ruwan sama ba eh an sama yana hada to abinda zai faru a nan a yadda kuma yana cikin hankalin shi da kayyakin shi ya bakar lokacin da ta fita masa ba a yadda shi kuma gosuwa in ka fita hauti ke kama na motoci na motoci lokacin suna ya fi za ka iya fita kamar mota a wajen tafiya ka je ka yi ba domin an tafiya haka ake yi waɗansu ma irin lagos za su kuma kuma mota ta kaki matsawa ya ta fara ta alam abinda za a yi za a yi kowanne za ka yi ta a lokacinta za ka ta da suna, ka ta da ikama ka yi sallar da eh, sallar da suka same ka a cikin wannan kowanne lokacinta ana nuni da kanka kai Allahu Akbar sami Allahu liman hamidu Allahu Akbar Allahu akbar Allahu akbar sai ya tuni kana da kallon haka a haka za ka yi sallah za ka yi sallah ka sallah ne kana cikin kosu da can in sallah ka ba ta yi ka yi ta ita ma kamar yadda ka yi wancan a zaune ba tare da kusanta alƙilla bayan da tafiya walillahi al-mashriq wal maghrib haythu ma tuwallu tamma wajhullah ko ina ta juya Allah maɗaukakin ta ya tafi sallanka ba haka za a yi ta amma ka ce a gida yanzu a tashi a ta yi bari ta yi a tsahar ka dawo na asibiti za ta bada a cikin kosulo ko kuma a ofis kafin ka taso bari ka dawo in sha ka haɗa kuma ba zai yi ba domin ba a halin tafiya kake ba kowace za ka yi lokacinta amma da ima'i da fuskanta don bayan da za a yi ka juya idan kuma sai ka bari za ka ji karar da a lokacin sallan ya fita wata ina da ishari tun da su suna fita can da asuba ne tana iya zinke da wata da babu wata matsala amma masu ban al'ahar da la'asar rana har ta haɗi a cikin magariba ka su ba ka yi su a yanda ka samu kanka a cikin mutum za ku tsara bala a alam baya ta biyu ta ta assalamu alaikum muna roƙon Allah ya tafi ibadunmu da kuma ƙara malam lafiya da tsofaffi da ni da kuka ala akwai buƙatar a ƙara jan hankalin ɗan uwa game da wannan aƙidar ta yan interfaith da suke ƙoƙarin jan hankalin al'umma zuwa ga aƙidar nan ta yahudawa wato ibrahimic wannan religion wanda a ce da na yi hudu ba a kanta na yi hudu ba a kanta duguwar aƙida ce wanda yanzu an yan boko boko larabawa amma wanda suka gani eh, civilized yan westernization haka wanda suke ganin tura laraba laraba da suke yi karatu a irin waje nan ƙoƙari yanzu su ne a kasashen su ina jin united arab emirates sun nisa a wannan ma ko qatar din sun nisa a wannan abinda ake so yanzu musulmi ya gamsu ɗari bisa ɗari yahudanci addini ne musulmi ya gamsu ɗari bisa ɗari christianity addini ne na allah kuma masu yi in allah suke bauta ma musulunci shi ma addini ne na allah yadda ake wa amma kai ka zaɓi wannan wannan da ya tashi sai ya zaɓi yahudiya wannan da ya tashi sai ya zaɓi nasraniya kiristanci dalilin su suna cewa kaga wani annabi ibrahim alaihi salam shi ya haifi annabi ishaq ya haifi annabi isma'il a kanan annabi ishaq a kanan annabi ishaq ya tashi sai ya haifi annabi yaqub annabi yaqub shi ake kira isra'ila a bawan Allah kenan abdullahi sai ya haifi annabi yusuf su menene duka daga nan aka samu annabi isa ya fi samu kuma annabi musa ya fi ta nan dukkan su waye ne annabi ibrahim don kuma ga annabi isma'il haifi su Quraishu su Abdulmanaf su Abdulmanaf su haifi abdu abdul ya haifi abdullahi abdullahi ya haifi annabi muhammad annabi nan gefen ya bashi musulunci asalin kakan shi isma'il ne da isma'il din kuma mahaifin shi ibrahim kuma da nan tsakon su aka samu annabi musa aka samu annabi isa ta bangaren itaq dukkan su da ta bi shi haka kuma haɗu a annabi ibrahim shi shine kakan su jika. abinda suke so su nuna wa abin nan al'ummar musulmi kenan duniya kenan saboda wanda wanda ya rike wannan addinin musulunci asalin shi daga al'adun Ibrahim ne wanda yahudiya asalin shi daga Allah Ibrahim su ne wanda kiristiyaniti ma shi ma asalin shi daga wannan ne ga me na fada me na fada to yanda ake kokari a wancan mutane yanzu ba a so in an tambaye ka kai wani addini kake bi a'a fa a ce ka ce ni musulmi ne a'a sai ka ce addinin Ibrahim ke yi kai kirista wani addini kake addinin Ibrahim kai ba yahuda wani addini kake addinin Ibrahim ana so kaje kawai har ka ce ni musulmi ne a a'a addinin annabi Ibrahim da zo da shi nake yi ka ce mu annabi Ibrahim abin da ake so a dasa musulmi kenan shi kuma abin da za a yanzu kai musulmi da daina kaɗan wancan da ce wallan sarfa an kal yahudu walan nasara ta ta ta amin da tajidanna ashadda nas adawatan lil amanu al yahuda الذين اشركوا ولا تزن اقربهم موده الذين امنوا الذين قالوا ان النصارى ذلك بان منهم قسيس ورهبانا وانهم لا يستكبرون كان كثير من الايين وجد كثير من اهل الكتاب لو يردون بعد ايمانكم كفارا حسنا ما اعطوا كثير من da suke nuna tsananin kiyayya da adawa da gaba da ba yahudi da kirista suke nuna a musulmi ba a so ne ya kamata na ayoyi a rika kan tasu kawai mun zamani ya zo na cikin kan duniya samun zaman lafiyar duniya irin wanda jikin ɗin rabuwan da yake kawo rigingimu har ake faɗa. Ikan ƙwararren da dina ƙalo inda ba هو الله الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة إلى مكافرين da abin da ake so kenan duka tare ake zuwa hali ma a je coci a haɗu a yi a da a zo juma'a a haɗu a yi a dama a je na yahudu a haɗu a yi kawai duka da ko family ɗaya kuma a yahudu ya auri musulma duka addini ne Eh, ki ta auri musulma kai ma ka wancan ka wancan duka a cakuɗi sai kawai duka dai ana addinin Ibrahim ne hakan zai fi yi wa ah, abin duniyan ah, kawo zaman lafiya a duniya ai Allah ya karya ta cikin Ali Imran Allah ce ma kana Ibrahim yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana min al-mushrikin inna Ibrahima الذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا الله ولي المؤمنين أنا كما يهود أنا باقي الحكم أنا إبراهيم كما يهود من أكيد يهود في شيء الشرك غير تقلاني kuma annabi Ibrahim bai yi shi ba amma kiristoci ba ku da hankali da kuke cewa wai Ibrahim kuke bi don kuke ita ne dan Allah kuma aqidan annabi Ibrahim shi tattara gumin da mai tai a rayuwarsa dalilin fada da wannan akida aka je fada shi a wuta ga zuwa da shi na ya na rukuni badan wa salaman ala ibrahim kana claiming wai ku shine naku shi shi ku aje sai ya kuke ko mushrikai ne wanda ku kada Allah da wadansu kuka kirki ya kuka danganta Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya fi cancanta a cikin annabi ibrahim nashi ne shine hadan nabi wallahi amr wannan abin Muhammad sallallahu alaihi da waɗanda suka yi imani annabi su ne da Ibrahim su ne da Ibrahim a antum haula ijaa bunan hajatu fi malakum bihi ilmun lima na fi malakum bihe ilmun Allah ya alamu tun la ta'lamun yana kuke jayayya kuke su abin ba ku sani shi da suke kokari shine ake kokari a nemo cikin musulmi wanda za a ba su cikin wannan aikin rika yaɗa shi da musulmi rika yaɗa shi da musulmi sai eh, farkon shi ana cewa da sunan peace eh an ana yawan fadace fadace an ana yawan ta da kaune tsaye crisis na addini tsakanin musulmi da menene da makamantansu ya kamata a yi musamman ma wanda ake kira malaman addini ta ana kiran mu ai ta akwai shi anan ta akwai shi anan Kaduna in ta kai shi nan da wata ta kiran mu je mu ji menene menene an gane to farko ko tuna Allah ya mu kyautata mu da su Allah ya ka da imani ma ka girmama menene ka ko da kirista ne dan don Allah ba ba ba da abu bane da ba da ka zaman lafiya kai musulmi ba ka da imani ma in ka kwana a koshe makwabcinka ya kwana da yunwa alhalin kana sane ko da kirista ne Ba kasan haɗa mu musulunci ya yi da mashi hayan gidanka ƙarshen hayan na kirista musulunci ya yi da kuɗi kasuwanci tare duk da kamfani tare musulunci ya yi da kun sayi mota bus umama kirista yaron kirista ya kirka yana kawo balance shi ma ya yadda ya kame boss bama musulmi ya tuka maka musulunci bai hana kafin kirista in kai masa ya mun kujeru da yado in biya shi mun walda ya yi kofofi in sayi gas a wajen shi kafin ka ya yanka mun katako shi ma musulmi ya mata ba a wannan mu haɗu a kasuwa mu haɗu a school mu yi primary tare mu yi university tare mu yi secondary tare in ka je daga university daga daga daga primary in dai na daga nursery sai na na gwamnati ne ka samu kirista zai shigo ya koyi na ya koyar da nashi subjectin musulmi ya shiga ya koyar da nashi kirista ya shiga ya koyar da nashi musulmi ya koyar da nashi nashi ma ka je america ka tarar da su tsalla koya maka sai su koyi larabci su ma yara musulmai ne su koya musu sallah duk wannan alaƙa da ta kare lafiya ba za ka zama lafiya ba don Allah ba kare lafiya ba ya shiga ka shiga restaurant a ci abinci na shirista ka ci abinci ka ci pounded dam pepe soup menene menene ne ne ne ne ne ta yi ne ne ne za su shiga na musulmi su fito ta wannan tsakashi wai ba ta isa ta mana zaman lafiya da fahimtar juna ba mu ne a kasuwanni tare mu ne a ofisoshin gwamnati tare mu ne a makarantu tare mu kwana a nan gidan wannan wannan na nan wannan na yi ma wannan aiki bai taron gidan ka maka abinci su ne ta irin wanda bai isa wai sai kai na bai hakika na na kuma nasu Allah ya ga da tsallan tauba an ka yahudu walan tsara kenan a ta bi amin cikin da za su ji sai ran da ta tuɗe addinin musulunci da nasu Dan ne za su ji da kai saboda haka wannan hatsari ne gaskiya sakamakon jahilci da rashin gawa addinin kula da karanta addinin da zama ana jin wa'azin addinin musulunci babu shakka shi ke dasa ma waɗansu da ɗaya eh, lallai wannan hanya ce amma in ka san musuluncin nan to babu shakka ba ka taɓa miƙa kanka da wannan shi ba ka ba ma kwanci addini ana ci ku musulmai na ikraha fi din har ku tilasta ma wani kirista shiga musulunci har ku tilasta ma wani ba musulmi a shiga musulunci har kuma ya shiga musulunci nan bisa raɗin kansa da gamsuwansa da fahimtansa idan kuka yi wa'azi ka kira mutum ka san da addini ya ƙi yace shi na shi zai Allah na ku dinu kum su suke su yi abun da ya musu daɗi kai dai ka isa da saƙon Allah wa iya din kai ka rike menene ka rike ka su rike nasu kai addinin su na kul huwa Allahu ahad ne su kuma na inda laha salisu salatu addinin su Allah ne addinin su Allah uku ne cikin uku ɗaya za a yi a haɗu ɗaya za a yi a haɗu da haka gaskiya wannan hankali ne ba akwai hanyoyin da za a idan suka fi ka'idan karantarwansu muka fi mu za mu zauna lafiya da su ba su na baro addini na da aƙida na na na shiga nasu in su baro nasu su shiga da dama haka ake kuma can an ce in annabi ya kuma su bar nasu annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shine gaskiya akan duka da na da makamantan su wanda tsare mana imanin da haka a rika zuwa wajen wa'azi a rika koyon addinin in ba haka ba wanda bai san addinin ba ne victim lahi sai yanzu suna kuma ku kani masu tsaya mai shido wanda ba ka san ba an mika ma ba dole ka ka karanta ba sanin fatiha alif ba'un aiki da baya an miƙa ma kashi da karanta shi amma wanda ya san siyasa, ko ko aka tsara ya san Allah kare mu kare mana kare mu kare mana kare mana imanin mu addinin mu da mutuncin mu kama da, islam al-muslimin al-mushrikin أمر آداءنا وآداءك أداء الدين يا قوي يا عزيز يا رب العالمين أرحم الراحمين وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على عبدك هديك وعلى آله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين